kamar yadda ka ce wai za da matsalar kalbi shi wancan abun da baya fatara ta rabi'a kenan au aure satul wasawisa su khataratul uh, rabi'a wa azalatu za ta tuɓe shi sarkin nan an sultanihi daga ikonsa wa afsadat alaihi ra'iyyata ta ata masa talakawansa wato misalin can misalin duniya yanzu kaga in aka cire sarki ba sarki ba da za a cire malami da ɗalibansa sai an zo an fata ɗaliban nan take a juye ɗaliban sai an mai da ɗaliban suna zagi malami haka ke in an yi juyin mulki sai an ɓata talakawan sarki sun kuma sa ta sarki kamar da mun da tura su kai mana suka juyi mulki suka karɓe gwamnati suka zo suna ɓata mana sarakuna muka fara dagin sarakuna mu da kanmu suka ce musu mai macuta kamar yadda misali da aka yi wa malamanmu na asali da aka uh, rushe ilimin ilimin aka raba su da aka raba mu da su malaman sai aka zo mu kuma aka fata mana malaman masu da muka karatu da muka karatu masu kuskure sai su ba ma bambancewa dan abu karami za a kalla sai za ne sai malamin ku jahili ne ina dalili in ya tashi karatu da ke zairil makdubi alaihim wala rallin jahili ne wanda duk shi sallah ba sallah wanda yana wala ralin da ya a ratun fa shi ma ba zai magana bai karanta da Sau saboda kanan kaga lokaci guda malamin dan kuma za ka san da irin masu wala ralin din ko wala ralin din malam yan kaga yadda suke kwance muktaham yadda suke kwance a karabul ke suna masa magana dalla dalla amma sai a ce abun nan da ah, kan mu sai ici goro ici goro i daga jeje ana faratun farantutun kada ana cikin mutunci ana dariya Allah ya mana kai an cuce da yawa ya fi illa a cikin mutu ai yan sunan ba su aka kai jami'a ba an kai wa'in yayan su sun je jami'a kafin su je jami'a ya sun kwakwabe shi bai je bai ɗauko wancan ba yanzu ɗan misalin wanda kuke can kuke musu yan bidi'a in ya je madina ya dawo da doctorate digiri daga nesa zai cire takalminsa zai faɗi ga malaminsa mun zo yin karatun gaske karatun allah karatun neman albarka sai ya ɗauko ƙawa'idi ya ajiye ya bi ƙawa'idi in an karanta layi biyu layi uku ce to ya isa wannan karatun na manya ne Biyansa ake tattai take koma gefe duk da bitansa sai kuma yanzu wannan ya'yanmu kana za kana katuma suna gyara ma sai inda aka waye gari yawan inda gyaran shi ya faɗi ai malam mushkila akan mutai abin nan su namu aka horar su ci mutuncin malamai kamar yadda aka horar da talakawa su ci mutuncin sarakuna kuma abun hanyar da za ka bi ka gane da mutane mai na dawala ne ya ce yanzu mu sake sabon gini za mu sake yana sarakuna sababi. kada kana dai yanzu ma aka ga wannan abokin ba zai kai ba cin mutum to a nemo mamul hidan kafa sarakunan kawai ba shi ke nan ba shi ke nan sarkin ne zai kai ba sarkin da ya zuwa ina hawa kawai ma ina sarkin garin da kai yana cewa yanzu eh, mutum bai halatta a auren da masa ya zuwa shekara kaza wani kawai a kama shi ya rubuta doka tamanin da wata ɗari uku da wani abu ya rubuta na mata ɗaruruwan tamanin da ke nuna. sarki ne na aina wanda ba mutumin da zai kara aure dole sai an kirawo shi ya zo an zai kara aure ya zo to yana da kuɗin da zai iya riƙon su to in yana da kuɗin da zai iya riƙon su sai a raba dukiyar ta biyu sai a ba wa tsohuwar matar sannan a bar masa rabin da zai riƙe wannan amaryar a nashi zai yi aure amma wannan dukiyar zai gano ta su ce a raba biyu a bata nasa sannan kuma shi wancan aure da zai yi to yi aure a wannan kashi ɗin da ya rage ya ragon in zai yi mata hudu zan raba dukiya su hudu kenan ya yi dokoki daban-daban to kaga irin wa'annan sarakuna ake so su kofe wayannan da kanmu muke ɓata sarakunan kaga abun da aka yi wannan magana na kalbu ina zuwa da suka kwace gwamnati hannun a ka fata wa kalbasa lakawanta talakawanta kaso su na ido gani waye waye da su ne aka bata wa zuciya talakawansa wa afsadat alaihi ra'iyatahu wa alqatahu aka jefa shi zuciyar fil asari cikin kamu a tsawili kama anna hadha ma'lumun fil qawatir nafsaniyya shi kana ha wace wa azratu an sultanihi ko ba sun gyara ba ina sabon sabon zuwa ya fenti ne sabon zuwa abu naka ne sabon zuwa kuma ina zanzu haku, ya gina zai gyara eh? kuma ta zuke to ya yasa mu je tafiya bar maganar haka yanzu ga inda za mu tafi eh. Eh? a'a wa saki saki ka kawo wasu wasu ka san wasu wasu ka rasa inda za ka yi ko wannan ko wannan ko wannan shi ko sake sake zai mulmulo maka da wani wuri kaza zai mulmulo ita ina shiga sai haifar da sake sake saƙa ne misalin ka tuna wani abu da za ka yi ta yanzu abin da za a yi wannan fulo ka haɗe shi kawai da naka ne ko ya za ka yi da mutumin nan da kaza ga kaza kuma ma ba ma iya gina shi da yi ba kuma ma ga mai ne ne kawai sakan ta takaice zai zama ka fulo na haɗe shi da naka amma ba kai ba ya haɗe shi da nashi sai wannan saƙan ta fito ina zuwa sai sake-sake daga sake-sake sai ya tabbata kuma daga nan sai mutum ya sama kansa dalilan da zai ada in ya tafa kawai ba ka ɗauki kuma ba ba kaga saƙan addin ƙwale masifa za ta tuhe ka shigo mugun abu ne amma daga zuwan cewar wannan fulotin ya kamata a ɗauke subhanallah sai zan yi fulotin wani da ma dai mu gane fa haka zal khawatirul imaniyya ai haka nan saƙe-saƙen imani ar-rahmaniya na rahama shi kuma kuma salam shi ya fil asali cikin kamu kuma ji ko da kyau eh, eh kama ma'ana ai kaga idan misali aka samu sarki aka kwace gonaki ai kaga ba barin ba barin sarki idan misali aka kwace gwamnati aka ba sarki ya fita aikin sa rikici to ta ce dama ana kwace gwamnati an kwace kuma da ba a barin sarki ya fita don in ya fita je da ta wasu rikici bai kare ba sai a toshe bakinsa a hana shi alaka da mutane a kama shi a jefa shi cikin kurkuku a jefa shi cikin kamu ma'ana kamu su suka san inda za su ko a kurkuku ko a ina dai su suka san inda za su koye shi kaman misalin duniya na kaman um, lahiran nan irin duniya ne misalin abin da ke gudanawa a cikin zuciya daidai ke da abin da ke gudanawa a sararin duniya ana ce an yi juyin mulki in dai ba a kashe sarki ba ba a kashe shugaba ba to ba za su kashe kashe ba su taba barin sai koma gidansa sai ya je ya zauna sun tabbatar da komai ya kankama daga nan sai an yi adalci a mai shi koyon kamar yadda aka yi wa can wani a sokoto ko da aka yi suka kwace mulkin ai ba su fake shi ba suka je suka koya shi dai yan shekarun da gane aka bi aka tsakanci abin da kafan ya ɗaura daga na ka ce tun da dai dama fara kula ne kuma soja su tara ce cikin gida gida ya tafi gida jin mazan koma ƙauyen ku koma ƙauyen su cin ya mutu alqathu nan abun da kawai hu din zuciya ne sai a jefa zuciya na fil asali A tawili ba za a sake shi da wuri ba sai an tabbatar da an lalata gwamnatin an ɓata dukkan komai sannan sai a sako shi ko ya dawo sai da idi gwamnati ya faɗe shi a wani wuri can da shi ita rai a cikin gwamnatin zuciya kamar wata minista ce to shaidan ina juyin mulki ya kama sarki zuciya kenan aka jefa ta kurkuku sai a ɗauki gwamnatin rikon kwarya sai a ba wa rai al'amara su bisoyi to kafin a shi kenan sai an gama lalata gwamnati tsawon lokaci ido ya saba da yi ya saba da wannan sai a sako a sako sarki ce to za a maida maka da mulki amma fa sai ka a wani minista sai nan da ganin sauri kawai sarki sun haɗa baki kawai yanzu da minista duk annan da za a haka baya amma su da so ina mutum sai gyaran Allah ne gyaru fa hadhihi al-khawatir wa innan saqi-saqi al-imaniyya ar-rahmaniyya hiya aslul khair kulli eh khawatir al-imaniyya ba fa aslul khair kullihi fa inna arad al-qalbi shi gona na zuciya idan bazara fiha tsawatirul imani idan aka dafa masa sake-saken imani shi zuciya ya yi kama da gona bisa ce kalbi gonan zuciyar nan idan aka dafa masa sake-saken imani hawaye ba shi ne himma ba wal khashyati da tsoron Allah wal mahabba da son Allah Wal'ina ba da komawa ga Allah wata zai bil wa'adi da gaskata wa da Allah a lahira wa raja'a thawabi da neman lada wasu suqiyat marra ba'da marra aka ci gaba da shayar da shi lokaci banda lokaci ana shayar da shi Qur'ani ana shayar da shi sunan manzon Allah wata ahada aka bibiye shi aka dinga ciro ai wannan irin aka yi ciro aka cire duk wani ciyawa da suke ko a yi masa feshi mai tantancewa eh, sa'ada sahibuha bi ha da tsare ta mura'atiha da kiyaye wannan wannan irin wal qiyami alaiha asmarat lahu kullu fi'lin jamil wato sai ake bautan Allah ya kama da nan da dama ya ce duniya gidan shuka ne eh, mazara abin nan girbi sai a lahira wannan aka ga kaman shuka ne duk wanda iri shuka su da irin wannan za ga ya samu masa da ya samu abin da zai samu in ka ga an samu mutum ya yi aiki ne wa mala'at qalbahu min alkhairati ainihin wannan saƙe-saƙe na alheri zai cika zuciyarsa daga alheri da wari jawarihahu daga nan ainihin zai iya aikatar da gabakuwan fafil a afi zuciyan a lokacin zai iya sarrafa talakawan saurin a wata karar sarki ainihin zai tabbata da ita fi sultaniki sarki shine zuciya ko wasta kama da hora inda su talakawan za su bi shi wali hada da saboda wannan allah wala ya bane wato in wajen gazawar da suke koyarwa a boye duk wani wanda ya tashi a duniya haka za a ya za a yi a haɗa shi da mabiyansa ana burkusa tsakaninsa da mabiyansa aka samu ko yi aikata kaza ko yi me kaza ko a samu wani tsagera ya bi ta kaza ko za a yi kaza to shi kenan ƙarshen makaranta ya zo ƙarshen ƙungiya ya zo to idan kana da fasaha ka bi ka toshe ko'ina Allah ya tsaya maka ta ko'ina ka toshe to yaren da aka min sai aka min yaren aka raba shi amma ni abin na fahimta dama kisa ne kisa ne ciki ba ke nasara ba ta hanyar mabiyanka ba ke nasara ba ta hanyar matanka da yayanka ba a samu kai ba ta hanyar ka ba a samu ka ba ce to haƙi ba dai misali idan Allah ya baka domin mene ne wannan babu inda za a yi da kai to ana kana tunturewa ko kafin komai sai kan ba dama mutane dama su kai bango ya faɗi sai an koma tafiya ya taje kafa amma wannan bai hana maka aiki shi da aiki wa yamkuru na Allah ya yamkuru Allah saboda ka nan baka iman da alqur'ani ba baka tare da din komai yam kuruna wa yam kuruna Allahu khairul nasirin sai ka ji tsoron wani shiri da kai ci gaba da aikin ka a ta kaka tafi aljanna a baka ka shiryar da jama'a to baka da asara ولهذا لما تحققت طائفة Lokacin da wata jama'a daga cikin Salihai. salikai ta tabbatar da zalika amilat ala hibdil khawatiri don haka sai ta kama aiki tukuru wajen tsare katiran nan kada a basu su shiga kana zalika huwa khairuha wa jullu amaliha shine mafi yawan aikinsu wa hadha nafi'un li sahibihi bi shartaini wanda zai yi amfani wa mai shi da sharuɗa guda biyu ahaduha Allah ya taruka da wajiban suka yadda bar wajibi duk maganan nafila maganan falala maganan menene ka ba su ka tabbatar da wajibi na fita wala sunna asani Allah ya ja'ala mujarradu hibziha kada ya sanya tsoron tsarewa huwal maqsudu shi tsare wannan khatirai ba shine manufa ba ana tsare su ne don wani abu عني بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها موضعها سياسا يعوى ولن ساكي ساكنا خواطر الإيمان هي كفي خواطر خواطر الرديئة من خواطر الإيمان والمحبة والإدابة والتوكل walhashiyati ko yi farribu kallahu kaga daga nan zuciyarsa sai ya wanke ta sai ya zazzage zuciyan ainihin min tilkal khawatiri arradi'a ke tun daga makwasansu wa ya ya raya shi bi abdadiha wa illa amma idan ka bar wurin saƙe-saƙen nan haka ka kore su ne tsayi fa mata amila al-tafarrijihi duk lokacin da ya aikin wanke zuciyarsa min ha daga khawatirun rabi'a ma'an kana khasir dole ki nasara ba ala budda min at-tafattul li hadha dole sai ka duk inda ka tabbatar da kai izala to kai kama a wurin amma kai izala ka tafi ko sai zama izala mu mun kawar da mauludi da baki ɗaya ga mauludi ya dawo nunki eh ɗunki gaga da a ce yayin da aka kawar da wannan an tsaya da karance karance kamar yadda aka kawo ne da aka bude an ci gaba da mai ana ciyar da su gaba ana ciyar da su gaba attajirai sun yi abin da suke iya yi an fara ba da filosofi an fara ba da gidaje ana bude su duk inda aka ba da filosofi sai ka ga filosofi an bashi in ma aka samu mai sai sai sai da shi a karɓe kuɗin a ce ka ga mutum ya sai da fulot ya kama haya zuwa ai shi ne dillalin sauko ka sayar da fulot ka sayo ka kama haya to ban sani ba dauda ka sayar da fulot ka kama haya saboda kaga haya sai a yi fenti a wurin sai a yi kaza kaza kaga yara kaza kaza da a samu iska kuma sannan a fazo za a ce mun ci gaba za a ce mu ba kauyawa ne ba za a ce mu ba kaza ne ba kama ce to kulotin nan namu da muke da shi mu buga kwano Ya rama a ta ce a ta jira ko kuri ke yayan da muka fara gini muka sa AC ko a kawo amma yayan jahilai ko ku Ya dama mun haife ku ne don ku musu, to ba haife ku duk ku rayuwa yaran su bello ko amin huna haka yake to ai ana nuna mana ne idan ka tashi abun da ake nuna maka za a nuna maka ɗari kila a rayuwarka ba ka yi kai ɗaya ba in kai sa'a kana nan kana wani zai zo ya same ka ya kai wata martaba sai ne ne ka ce to kai yanzu ka kai martaba ka ba ni ban kai ba je isa ba isa ba kai yanzu ba ka kai martaba da nake ciki ba in ka ce za ka yi yadda nake suke tuna ruhi za ka yi ko ma ka yi ka ba ko ma ka yi ka ba amma mutane ba sa jin magana kawai wai abin da suka shirya wa kafa shi za a yi ba ku ba ba haka kai fa wutan nan ta ɓata kai ta ƙona ka wani mutum wanda ba ta ƙona ta ba zai baka shawara kan musa hmm? taɓa ta kai ƙona ka ka gina an rufa ai ka ga kowa su sai ka san wahalar da kai wurin ginin sai ka san yadda suka suka rufa ma kayanka hmm, Nan da ka fake gini ai za a sauka mataki domin huna galata kawamun nan ne mutane suka yi kuskure min arba shaloki, su karan kansu masu bukun Allah wa amilu ala ilka il suka yi aikin kawar da sake-sake الرديئة وإزالتها جملة فبذر فيها الشيطان أنواع الشبه suna tafiya shi da sai da kuma shi bai sai zo iya iyashinsa ya shuka shubuhohi aure tun da ba su kufe su bar abin nan alkhayalati fa zannuha ta haqiqan ya suka dauka tantancewa ne wa fatahan rahmaniyan wa hum fiha galitun وإنما هي خيالات ساكة ساكة وفتوحات شيطانية والميزان والكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة الله المستعان